Yunkurin saka tsari a sha'anin tafiyar da ƙungiyoyi masu zaman kansu ita ce hujjar da gwamnatin ta Nijar ta bayyana a matsayin abin da ta sa gaba wajen yi masu hannunka mai sanda a game da nauyin da ya rataya a wuyansu. mafarin wata ganawa tsakanin jami'an ma'aikatar ministan raya karkara da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu a farkon watan nan da muke ciki sai dai lawali adamu na kungiyar map bai gamsu da shirin na gwamnatin ba na farko abinda sun kai babban su ba su kire duka wakilan kungiyoyi ba waɗanda suke na gaske masu aiki cikin nijar na biyu duk kungiyoyin da kaga ana aiki da su na nijar wakilan kungiyoyin nan shugabanninsu duka ma'aikatan wannan ministar ne su ne manya-manyan shika-shikan ba wani taimako da gwamnati take yi ma wa'annan kungiyoyi masu zaman kansu ne ne faɗa maka amma sai wa'anda ba su yi aikin koyi ba wa'anda suke kungiyoyin su ma a takarda suke yawo da su kuma to ya za a ce muna yau wai duk wannan kungiyoyin da ba su yi ba sakamako sun ka ashi wai za a jaye takarun su a soke aikin su yanayin hazo da rashin hasken da ke tattare da ayyukan wasu kungiyoyi masu zaman kansu na daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatin ta Nijar ɗare-ɗare wajen sakarwa wasu daga cikin su mara in ji Alhaji Ibrahim Adamu, sakatare janar a ofishin ministan raya karkara. Yau da shekara biyu, gwamnati ta hudda makudan kuɗi aka raba musu, aka ce to shekara mai zuwa za a sake. Amma da shekarar ta ƙare, wanda suka yi aikin ma aikin ba su yi ba rapor haka dan na aikin da suke gaba da. Ka gani ko? Hmm. Gwamnati tana taimako. Amma kakka ga shi taimako ba kuɗi ba ne kaɗai daga gurin. A zo a tara su a musu budin kai shi ma ma'aikatan gwamnati ne ake sa ta wani bangare jami'an fafutuka irin su salisu ahmadu na turnon lafash na zargin gwamnatin da kokarin labewa da guzuma domin ta harbikar sana su kungiyoyin suke yau da gobe a cikin kasai kai a ganin ka haka ne suke haɗawa daga sama shiga aikin haka nan kan a bincike ka shin mai binciken naka sha bincike kan shi ba wanda ya ki bincike abu ne muke firifalo, kuma ba mu taɓa yin abu ba wanda ya zamanto ba mu so wani shi wanda ya zamanto duk ko tari muka yi sanin kira an jarida mun ga musu mu ce wannan tarin ku fasara shi kura in tana son ta cinye diyanta sai ta ce gaskiya guda yana wurin nama to amma hukumomin na Nijar na cewa ba su da wannan manufa gurin su shine samar da kungiyoyin da za su yi aiki domin jin daɗin jama'a don ciyar da ƙasa gaba mu hukuma cikin harkar siyasa mu mutane ne masu tsara karkara da bunƙasa ta hmm. duk wanda ya tsammani kamar wani zancen shiri ne da gwamnati da sauransu a'a mu mu cikin wannan bayanai daga ma'aikatar ministan raya karkara sun yi nuni da cewa kusan kungiyoyi dubu uku ne suka yi rajista a nan nijar sai dai ƙasa da ɗari biyu ne kawai ke yi wa gwamnati bitar ayyukan da suke gudanarwa a kowace shekara dalili kenan da gwamnatin ta ce da sake sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar